sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya ga jikin katanga sai ta bari zuwan gani waye ne me yake faruwa Aliyu ka kuma ya kawo haka nan kun ka tsaya me kake a gurin nan ba komai inna kawai ina dan gwada kwarin wannan dangan ne kake gada kwarin danga ka ji kwarin ta Aliyu akwai abin da yake damun ka fa ka shiga damuwa fa Aliyu fa yanzu ma ni a matsayina na mahaifiyarka zaka boye min abin da yake damun ka Aliyu inna ba komai kamin da na gaya miki ba komai Shikenan. Aliyu tunda ni za ka boye wa abin da yake damun ka. Shikenan Aliyu in ta tsami za mu je Aliyu. <laughs> Shikenan ka zo mu tafi zo mu tafi. <laughs> Inna ba komai kamar yadda na gaya miki. To shikenan tunda ka ce ba komai ka zo mu ce mu tafi. Zo mu tafi fito mu tafi. Fito fito mu tafi Aliyu. Hmm, ke dai kin ni Amma su ba su san inda na sa gaba ba hmm, So ya ɗebe ni sosai Na yi nisa a cikinsa na yi zurfi amma ban bayyana ba sirrin zuciya zuciya zara zara idan har tafiya ta ce za ta sa wannan damuwar a fuskarki to na janye na fasa amma ina so ki saki ranki ki daina wannan damuwar Ban yi zaton za ka janye wannan tafiya cikin sauri ba, har ka sa na ji daɗi a raina, ka sa zuciyata ta yi sanyi. Haba Zara, ai ko menene in dai har zai sa ranki farin ciki, to zan samar miki da shi, domin ina son farin ciki da walwala a tattare da ke Zara. Ina matukar godiya Aliyu. Ubangijin Allah ƙara mana zumunci a tsakaninmu. Amin ya Allah, amin. Shi Shi kenan. Na fasa tafiya, na janye. Zauna, bari ma in shigar da kayan ɗaki ki gani. Indai kana da shi. Zauna bari in fito. Thank you. amma zara gaskiya kin ban mamaki ban tsammaci haka daga gare ki ba yanzu da a ce ni ne zan yi wannan tafiyar ba za ki hana ni ba amma da yake aliyu ne kin hana shi ko menene dalilin ki na yin hakan haba idris bai kamata ka furta irin wa'annan kalmomin ba ka sani fa tsakani na da aliyu babu wani wani alakan da ke tsakanin mu face zumunci. Asali ma babar shi da babata ya da kanwa ce. Amma kuma kana neman ka kawo wani abu a cikin zuciyarka. Me yasa? Ka daina. Dole in kawo. Ni fa ban gane wannan magana wani ƴan uwan ta kawa. Ban gane ba kuma ba zan gane ba. Idris, ina son ka san wani abu guda ɗaya. Matsayinka daban, matsayin shi daban kowa da gurbin zaman shi a cikin zuciyata oh haka ne haka na ce haka kika ce kwarai ni daban shi daban kwarai na san matsayin da kika ce. a zuciya ke ce silar sakin ji mm, ke za ke tausaya ki tallafa a guri na ki bani agaji hmm, in dai kana da shi so ne ka faɗe shi a inda za a ji ho sirrin zuciya haba yanzu tafiya za ka yi ka bar ni me amfanin kai rayuwa inda ba a san ka Me ce amfanin ka zauna inda ko da yaushe ranka zai taɓa ci? Baka fahimce ni ba ne. Ba zan fahimce ki ba, bayan irin fahimtar da na yi miki a yanzu. Na fahimci kin canza shekara, kin daina sona. Don haka, ni ma zan nisanta daga inda ki, ko na samu sauƙi wajen fitar soyayyar ki daga cikin zuciyata. Na san akan Aliyu kake son tafiya. Okay. Ka fahimce ni, babu wata alakan da take tsakanina da shi, ballantana wani soyayya. Idan babu alaka ta soyayya tsakaninku da shi, me yasa zan riƙa ganin ku ko da yaushe tare? Ta yaya? Ta yaya zan gamsu da haka? wannan labari ne kawai kike bani ba zan fahimta ba Idris Idris ka bani mamaki da kake nema ka biyo ruɗin shedan ya kai ka ya baro ka ni da zara babu wani abu wanda ya danganci so face yan uwantaka macen da bata cika mace ba idanuwa na macen da har yanzu ban ɗauke ta a matsayin mace ba ita ce kake tunanin akwai alaƙa soyayya tsakanina da ita hmm. ba gaskiya ba ne da gaske kake faɗa min wannan magana ƙwarai kuwa An na ji daɗi wallahi. I'm sorry, Aliyu. Na yi maka wata iriyar fahimta. Dan Allah kai haƙuri. Don haka yanzu zan shiga in mai da jikan nan. Na fasa tafiya. <laughs> a cikin sanayi zurfi amma ban bayyana ba ya shige ni gashi na yi nesa da ke sirrin zuciya sirrin zuciya zuciya zan amma tun da na ganka a nan shi kenan. to me faru wallahi ka bani mamaki ban yi zaton zaka furta irin wa'annan kalmomin a gaban Idris ba ya dace ka gayan wannan magana Zara baki fahimce ni bane ni ban faɗi wannan magana don cin fuska ba ko cin zarafi a gare ki wallahi na faɗa ne kawai don in sasanta tsakaninku da ke da idris domin maganar da ya faɗa na ga kamar da gaske yake yi ok ja'ira to shine da kin zo ki min tijara kenan zara ya gidan idris to dawo Wato, ka san dalilin da ya sa na ce maka mu haɗa nan wajen. Gaskiya ban san dalili ba. Na daɗe a wajen nan. Har na ma kai jikin bishiyar can. Ina so zan koma gida. Saboda ina so ne in danka maka wata amana a hannunka game da Zara. Amana kuma? Ka fa san yadda amana take da wahala. Balantana ma amanar mace. <laughs> Ni dai ba wannan ba. so nake ka kula min da duk wani take-taken zara da ita wadda wannan aliyu da take ikirarin dan uwanta ne eh, kuma fa kai gaskiya domin ni ban gamsu iya alakar yan uwanta ka bane a tsakanin su eh to kuma fa wannan haka ne saboda kai magana ni kaina akwai abubuwan da suke faruwa wallahi ina zargin wani abu kai ma kenan wallahi <laughs> to ni dai yanzu zan tafi ina fatan za ka kula min da wannan amanar da na danka a hannunka. a haba haba abokina. Ai dole ne na kula da amana. To in ban kula da amana ka ba ƙauyen nan amanar wa zan kula. Ta ce kalla. To ai taron kina. Shi yasa nake ƙara ƙaunarka. Kasancewar babu wani wanda na ji zan iya dankawa amana irinka saboda kai ɗin aboki ne shaƙiƙi. Wannan haka ne. Don haka idan na je binni wajen dawowa <laughs> tsara bakka ta musamman. A'a la <laughs> To kasan kasan ka san mene? Ah. Ai akwai wata babbar tsaraba da nake ina bala'in san abin nan. Allah wala Ina irin biredin nan mai laushi. Ai kai kaji ka. ka bari ni na san irin tsarabar da zan toma da ita saboda idan ma kana ci sai kunnan kai na ta yi sama to irin wannan ake so ai yawa yawa kalla nake ga ma to ko zan kula ma da amana yawa zan kula ma da amana shine magana dan haka kawai ni zan wuce din a to ba matsala eh, sai sai ba matsala Allah ya insha Allah sai Allah ya Allah ya Allah ba su san inda na sa gaba Allah Allah mm, ya ɗebe ni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 sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mun hakan ta A san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai eh, fa kadai ka santa Karima, lafiya? Ina ga ka tashi da haula wannan. Kara ka tashi daga nan gobe. Karati A annan ɗakin za mu kwana da kai. Da haula.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 Música